littafin ahadari kitabul akhdari kitabul akhdari بسم الله الرحمن الرحيم a wannan littafi na kitabul akhdari mun karanta wancan makon faslun idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha fa inil tabasat gusila sawbu kulluhu idan najasa ta bayyana ta ayyana aka ganta karara to a wanke inda ta taba fa inil tabasat idan ta watsu ko ina gusila sawbu kulluhu sai a wanke tufa gabaki daya haka na fassara shi kuma aka yi sa'a a wancan karatu sai wani ya ce min da gyara <laughs> Allah ya zaka da alheri ya ce fa'inil tabasat idan ta ɓoyi ba a ganta ba gusilar saubu kulluhu sai a wanke tufan gabaki daya amma in ta watsu ko ta watsu ta je nan ta je nan ta je nan to ai an ganta <laughs> Allah ya da alheri wannan ya sanya ni ga kai to bari in ƙara duba wannan kalmar fa'inil inil tabasat idan ta watsu ni abin da na sani idan ta watsu ko ta fantsama ne abin da na sani in ya ce idan ta ɓoyu da na duba da na duba ne bincike sai na ga duka fasarorin guda biyu ba haka bane ne. inil basat gusila saubu kulluhu sai naga iltabasa a malaman musu'a na malaman fikihu da malaman usul fikiya shi ba ka suke fasara shi ba ga wasu littafi guda guda Allah bari ku gansu na duba littafi wajen guda 20 da wani abu sai <laughs> ka karatu yake aje duk kurakure ne shi za ni kun gani nan ba ruwa na dama na cin ku karatun za ku gani da tsallake ne a akwai wata masu'a wani wani kaman dictionary ne na eh, masu'atul fiqhiyya al-kuwaitiyya na mutanen Kuwait wanda Ministry of eh, Ministry eh, of Education na da abin nan na na musulunci wizarat menene al-islamiyya abin nan wizaratul awqaf wa shu'unul islamiyya ta Kuwait suka buga shi na ga ya dauki wannan kalmin yi bayani ta fi wani sha'awa a shafi na 409 ya bayani akan iltabasa ikhtalata ne iltabasa baya daukan ma'anan watsuwa baya daukan ma'anan boyewa a ikhtalata idan al'amarin najasa ya rikice ma mutum al'amarin najasan sai ya rikice yace ikhtalata shi kadai yake dauka baya daukan wani ma'anan da ba wannan ba inda a motsu a fiqhiyya ce malamin tauhidi suna da kalmar iltabasa malamin tafsiri suna da shi malamin hadisi suna da shi amma a fiqhu muke magana kun san kowace kalma ta shiga wani wurin sai ga ba haka take aiki ba wani lokaci kuma sai ga tana aiki anan a can ma haka take aiki a can ma haka take aiki a can ma haka take aiki amma wannan kalma a mausu a fiqhiyya ba haka take aiki tana da ma'ana eh, ikhtilat ne al'amarin sai ya rikice ma a wani lokaci abu sai ya rikice maka ko to idan al'amarin da sa ya rikice to tufan duka ake wanke shi akwai wani littafi sunan shi kamar irin tafsir al-bahrul muhit في أصول الفقه البحر al في أصول الفقه نابو عبد الله بدر na Abu بن عبد Muhammad الزركشي zarkashi shi ma haka ya ɗauki waɗannan kalmai ya kawo wasu islahati ya sa ta a cikin wurare da yawa na shiga littafin fikihu ne ba na gaya muku akwai wannan kalma a cikin bangaren tafsiri da hadisi da tauhidi duka akwai su to ba ba su ai ba bangaren su muke ba muna bangaren fikihu ne saboda haka fikihu da usulul fikihi ne ma ku kokari ku samu ko shi albahar muhidi ana usul fiqh sannan akwai aljami li masail usul fiqh wa tatbiqiha ala al madhhab ar rajih mai tashi in mun tashi wanda ke so sai in ga mishi shifta sai dauki sunayen ba zan rubuta allo ba aljami'u li masail usul al fiqh wa tatbiqiha ala al madhhab ar waɗanda littafin guda uku su suka fi bani shawa a cikin waɗanda kuma su na fi kusa da yake nima abubuwa na su ishe ni ban iya samu na ciciro wasu abubuwan ba waɗanda littafin guda uku sun yi sun haska ka ƙwarar gaske akan kalmar iltabasa a fiƙihu saboda haka iltab saboda haka nan da yace fa inil tabasat fa inhtalatat in al'amarin ya rikici in al'amarin ya rikici to gusula so kulluhu duka tafan za a wanki an gane wannan ko malam ya ce fasulun fara'idul wudu'i farillan alola sabu'un bakwai ne anniyatu niyya niyya farali ne wa gasul wajihi wanke fuska da al'amarin ba niyya ya bayan lalace wa ya yadaini ila almirfaqaini da shafan tafuka an hannaye ila almirfaqaini zuwa wuyan hannu wa mashur rasi da shafan kai ba ga malamai suna cewa shafan kai ana fara shi ne daga matsalan gashi na al'ada ta <laughs> zama wani gashi shi daga nan daga nan daga nan gashi shi tsoro za ga nan din kamar ba komai a ciki haka ne ko wani za ga gashi shi gashi shi haka yake ya bi nan ya bi nan ya bi nan nan a talle <laughs> ba komai a ciki da ce to shafan kai matsalan gashi na al'ada daga nan wa gasulun rijilaini ilal ne da wanke kafafuwa zuwa abin nan idan sahu waddalku da cuccudawa walforu da gaggawa kullum aka ce gaggawa ba face-face ba a yi guda kada kana yi kana waya kana yi kana shawara kana yi kana fira kana yi kana kaza shi ake ce ma fauru ba gaggauta fa fa fa fa fa fa ya watsa ya tashi ta babun shi kuma da al'amari niyya yake farawa da shi ko Imam Bukhari ya bude littafin shi da innamal a'malu ne ko hadisun sahihun garibun dama shi bukhari ya buɗe littafin shi da hadisi garibi ya kulle da garibi watakila dai nuna maka hadisi garibi ana aiki da shi hadisi ya inganta ta hanya guda akwai wani hadisi kalimatani khafifatani thaqilatani fil ne wane ne ne ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azumi ai wani hadisi ne garibi amma sahihi ne hadisun sahihun garibun tambayi malaman hadisi ga munan ne wa sunanuhu sunnonin alola gasul yadaini ilal ku'aini wanke hannuwa zuwa wuyan hannu inda shuru'i nan gurin farawa wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shakaruwa, wal saru da fyacewa wa raddu mashir ra'si da dawo da shafan kai wa mashul udhnaini da shafan kunnaye guda biyu wata jadidul ma'ilahuma da sabanta ruwa domin shafan kunnayen guda biyu wa tartibu bainal fara'idi da jeran tafarillai shi ma sunna ce wa man nasiya fardan wanda ya manta da wani farilla min a'dha'ihi daga gabbansa fa in tazakkarahu idan ya tuna shi bi qurbin nan kusa fa'ala huwa ma ba'dahu sai ya aikata shi da abin da ke abin nan ba'dahu abin da ke gabansa mutum ya manta ya bi farilla sai ya tuna yana ciki to sai dawo ya maimaita wannan farillan sai ya ci gaba daga nan kuma haikai kai zuwa karshen alulansa wa in dala in ko abin yayi tsawo har ya kama zai shiga masallaci fa alahu wahdahu sai kace ab ai baka wanke hannayenka zuwa nan ba sai ya dawo sai ya zuba ruwa sai ya wanke nan sai ya koma cikin masallaci shiga da sallar wa adama salla qablahu in ya riga yayi sallah to ya maimaita sallah in bai riga yayi sallah ba sai ci gaba da sallar wa in taraka sunnata in ko ya bar sunna fa alaha sai aikata ta ulai da salata koda ko bayan yayi sallah ne ba zai mimita sallan ba wa man nasiya lum'atan wanda ya manta lum'a a wurin farilla sai ya manta wani dan wani bankuri bai wanke shi ba sai ya manta lum abin nan lum'atan ga salaha wahadaha to ita kada zai wanke bi niyatin da ninyan kammala alolarsa wa in salla qabla zalika in yi sallah gabanin wannan a ada to ya maimaita wa man tadhakkara al-malmazata wanda ya tuna yana sallah ashe bai yi kuskuren baki ba nan hmm, bai bai yana sallah ya tuna bai kuskuren baki ba ya cigaba da alulan shi wal shaƙa ya cigaba da alula ya manta bai shaka ruwa ba ba da an shara fil wajhi bayan ya fara wanke fuska fala yarji'u ilayhi ma kare dawo hatta ya ci mawdu'ahu sai ya gama alulan sai ya dawo ya kuskuren baki ya shaka ruwa wa fada'iluhu mustahabbansa a tasmiyatu cewa bismillah dan niyya daban bismillah daban wasu ya ku da yin aswaki manzo Allah ce da barin kada ya tsananta ba da ko sai aswaki ba ma alula ba ci sallah wa za'idu alal ghaslati alula qali akan wankin farko fil wajhi wal yadaini wato a fuska da tafuka qali mutun yayi wanki ya wanke farilli fiye da daya malami mana karatu a ɗaya littafin ya ce idza aw abu bil ula sharadin kenan idan mutum ya kamfato ruwan farko ya zama ya ishe shi ko ina ya wanke a fuskan shi tas to ya karo ya sake wankewa to shine nan ya shiga cikin wato mustahabbi amma idan mutum ya ɗebo rabin fuskar dama bai gama wankewa ba sai ce to ai na ɗaya ai baka ɗeba har yanzu ɗaya shine in za ka ɗiba so biyar ne kana wanke fuskanka baka gama gamewa ba to baka gama gamewa ba sai ka game tas sunan wannan biyar ɗin ɗaya an gane ko saboda haka shi sa malam a wancan littafin ce idza aw aba bil ula da aka ce wankin farko ya wadatar na biyu mustahabbi ne idan na farkon ya cika ne ake magana an gane ko ina nake uku hmm, wal bidayatu bi muqaddamir rasi da farawa da magabacin kai wa tartibis sunani da jeranta sunnoni wa qillatul ma'i alal udwi da karanta ruwa akan gaba rashin bannan ruwa yana daga cikin abin da yake mustahabi ne ba so mutum ya dinka bannan ruwa kun ga manzo sallallahu yana yin wanka da tiya yana yin alola da mudu mudu kamar yanzu kace irin dan karamin butan nan wanda yafi kowane dan kankanta na wanda yake kofi yawa kofi yana yin wanka da tiya yana yin alola da kofi ɗaya na ruwa to kai yanzu jikinka gila duk gashi ne to ka ɗebo ruwan kuma ko yaya ne ne dai oho shi dai yana isan shi kai kuma ka zuba bai ishe ka ba kada ka ce to shine sunna abin da ya inganta daga manzo sallan kofi ɗaya ne to da ka duwanda ya kara ya shiga cikin lalura kaga an zama lalura a in tiya ɗaya ne ta ishe ka to shi na tiya ɗaya ne abinda ba so daga isan ka kuma ka fara banna an gane ko banna ba kyau ba a son shi wa taqdimul yumna ala al-yusra musamman masu can larabawa sai ka zo ka iske kasan su kai kai sallama ga mutun yusuf bako ne ije ka ya kawo maka nama ka cika koshi amma ruwan sha ya neme ga gare shi sai mu kawo maka wani kofi dan haka zaka iya shan tara lokaci guda sai ya zubo maka ruwa dan haka wannan ruwan fa yana so kai sha uku ne kai kuma a unguwanku ka saba garin ku da ka so ba control wajen shan ruwa in ka daga kofi kana iya make shi ka ƙara kuma ƙara wani to su can ruwan rigima ce samun ruwa ba karama abu bane rijiya sai ka ganta zurfinta ya kai zurfi ana neman ruwa ko inda za a je a neman ruwan da nisa ko rijiyar ma za ka iske sai an yi ta sai an daura ma raƙumi drum fata wani fata da ya kai girman drum a zura shi a ciki a kada raƙumi in ya ana zaton ya kai a kora shi ya tafi sai ya yi nisa salkar ta kawo gefe sannan kuma sa ƙananan guga a rika ba daga nan kuma mataki na biyu da aka ake samun ruwa shi sa za ga yasal kansu su ruwa ba kwalkwala suke ba kurba suke yi in mutum ya ɗauki ruwa haka sai dai ya in ya haɗe shi kenan ba su da al'ada in mutum ya tasa ruwa sai ya shanye saboda babu wadata shi saboda haka mutum zai iya baka abinci amma ruwa ya gagara zai baka dan mutsulu in ga ka shanye zai san ka koshi kawai ba sai ka ce mishi za ka ƙara ba ka koshi Allah ya taimake mu saboda haka wata qadimul yumna alal yusra gabatar da dama akan hagu wajibu takhlilu il yadaini wajibi ne mutum ya tsefe yatsun hannayensa wa yustahabu fi il rijlaini mustabi ne tsefe yatsun kafa wani lokaci idan mutum na alula sai ka iske in ya wanke nan in ya zo na kawai sai ya wanke tsuntsiyar nan bai hada da nan to ai daban-daban suke hukuncin su daban-daban shi wanki daga nan zuwa nan farilla ne wanki daga nan zuwa nan sunna ne saboda haka in ka wanke nan wurin baka komi ba har yanzu in ka zo farilla sai ka fara daga nan zuwa nan wurin to tsatsefe in yatsun nan malam ya ce farilla ne amma na kafa ya ce mustahabi ne wajibu mene takhlilul lihiyatil khafifati wajibi ne ya tsefe ya geme alkhafifa mai sauki fil ya alola dunal kasifati banda gemu mai kauri mu dama ba mu da yalwan gashi zaka iske masu yalwan gashi in mutun yana zaune yana zaune sai kaga gashin gemun shi wani lokaci mutum na zaune ma yana taban cinye shi saboda yalwan gashi haka za ka kyau mutum ka rasa wai sa yayi ko koya muku gashi mu kudu-kudu ne na matan namu ma shi ma ga yanan ne ka gama ta dage sai kitso take da kyar gashin ya dan zo dan nan wuyan ta kadan sai ce wani oh, akwai gashi ina magana gashi duk kudu-kudu ne shi za suke so na akuyan nan suke sa in suka sa na akuya sai ya dan ƙara kwana biyu kuma sai kanka ga ya tsitsige sai ka ce abin nan sai ka ce tana shika da ma shika ne da ta samu lada fil wudu'i dunal kasifati banda mai kauri wajibu takhliluha fil ghusli walau kanat kasifa amma wajen wanka ko da mai kauri ne ana so ruwan ya kokari ya shiga ko ina an gane ko nan ko sai faslun nawaqil wudu'i shi wannan bai da matsala ina gaba sai an an yi tabi shi ba barilai ne da sunoni da mustahabai kuma ma'rufai ne sai risala risala mun karanta sai a karanta